rediyo ma in ka zo gida za ga taba baban gidan ce kawai shi mai gidan duk da akwai gidajen da suna ɗan sakaci za ga an ɗan saka su fela su haruna oji in haka irin 'yan takarda takarda ne 'yan boko boko ne za ka ji an ɗan saka su mc hama su snoop dub su michael jackson a irin wancan kiɗan na zamani su uwa kuma in uban ya fita kasuwa a ɗan kunna dai mana coge haka ko uwaliya mai amada in akwai masu ɗan san adabi adabi haka dai ka ji an ɗan saka shata shi ma ba ko ina ba ko amma za ga duk gidan da su damu da wannan abin ba kuma za ga su suna yawan jin wa'azi ko talabijin ɗin ina tunawa lokacin malamin mu muna juniya sakandare Allah ya ƙara masa lafiya malamin turanci ne ya iya turanci na san ko ba ture dole ya sallama malamin lokacin da yana koya mana essay writing to topic ɗin da ya fara koya mana my favorite program on television to sai tun da dama ka'ida malamin shi zai fara rubuta nasa ya gaya maka yadda ake magana sai sa mana my favorite program is zance mafi daɗi a ciki ni ban taɓa sanin wani shiri tunda mu gidanmu ba talabijin mu ba gidan yan gayu ba ne a ciki na san me zance mafi daɗi shi wai gaba ɗaya a ra'ayinsa ba fim ba shirin da yake kallo a talabijin irin wannan zance mafi daɗin kuma malamai ake kawa suke karantarwa suke ba da tarbiyya in ka shiga gidan rediyo kano mu da muke nan kano za ka ga su malam sani ustaz sani sha'aibu su malam kaza duk ko wajen mai shayi ne in ka zo ka tarar da sai ga an kunna yakin tabuka tarihin yakin tabuka kaga an cika wurin an kunna wani mai barota duk dai alama ce ta cewa an dan fakar karkata zuwa ga wurin addini to amma yanzu abin da zaka mamaki za ka zo ka tarar da uban da 'ya'yan da uwar da makwabtan an kunna wani fim mudablat irin dub fim ɗin da ake dubin wanda indiya ce amma ta hausa har yanzu harin faɗi wata magana Allah ta zama baƙuwa a wajen a gabanku har yanzu ga baki ɗaya industries da suke fim ba mai tsafta irin na hausa Kannywood domin su ne har yanzu a wajensu ba ƙaramin kuskure ba ne namiji ya taɓa mace wannan ba yana goya musu baya ba ne to amma ta hanyar kani ɗin kuma an shigo da a fassara fim ɗin indiya zuwa hausa saboda haka yanzu idan aka namiji ya taɓa mace ba wani abin mamaki ba ne a gaban uwa da uba da a gaban sirkai ma sai ma ka je gai da sirkanka ka ga ana wannan fim din ya rungume ta kuma shikenan sai me kuma wannan abu mai sauki to kaga yanzu an samu cakuduwar wuraren daukar tarbiyya yanzu sai kaga abu ya faru sai ka ji ana cewa eh kin ga kamar yadda aka yi a fim din kaza to a gurguje na na ci awa ɗaya ko ya kamata a ce na yi landin gaskiya lacca ba na so ta wuce awa ɗaya amma bari in taƙaita yanzu sai abu na biyar wa'yan abubuwa ne suka janyo lalacewar wannan tarbiyyar kuma a daidai ina uwa ta taka rawa to abu na farko gaskiya sakacin iyaye mata wajen riko da ɓangaren da Allah ya ba su na tarbiyya da yawa yanzu in ka zaunar da iyaye mata ka ce su gaya maka ayyukansu na tarbiyya kuma su gaya maka irin shirin da suka yi wa aikin sai ka sha mamaki imamu shafi'i sanda aka haife shi mahaifinsa watansa biyu da rasuwa ma'ana cikinsa wata bakwai mahaifin ya rasu to amma sun tafi neman abinci ya ɗau matarsa sun tafi gazza gazza ta filistin. inda ake cewa zirin gaza a nan Allah ya ɗauransa da uwar ta haifi shafi'i ba ta da dangin iya ba na baba a wurin amma sai ta ji tausayin rayuwar yaron ta ce yanzu idan na ce zan bar garin nan gaza in tafi maka don da nan ne garinsu zaman raƙumi ma kaɗai ya ishi yaron nan watakila lafiyarsa za ta iya yin tasiri bari in zauna in haƙura sai an shekara biyu sai na tafi ba maganan ta yi aure ne a gabanta ba an maganin ya za a yaron ya rayu na ɗaya dai kun ta fahimci haɗarin da zai iya bujiro wa yaron in ta daka ta rayuwarta kuma na biyu ta shirya ta sadaukar da rayuwarta dan ɗan ya tashi ya rayu hisham ibn ammar Allah ya ji kansa rama albasari ɗaya daga cikin manya-manyan malaman bukhari ne shi kuma almajirin imamu malik ne da mahaifinsa ya rasu ya ban masa gida gida ya ban masa guda ɗaya tun yana ɗan ƙarami wata ta sa shi a gaba sai da ya haddace ƙur'ani bai fi shekara takwas ba sannan sai sai ta tunanin to yaron nan kamata ya a kai shi madina ya je ya karatu a wajen malik su kuma ga su a basara ya za a yi ta buga ta buga ta buga sai ta sa gidan nan a kasuwa sai ta siyar da gidan ta ɗau yaron ta ƙulle masa kuɗin ta zo kan hanya ta nemi fatake ta ce dan Allah ku kai shi wajen Malik dan yayi karatu aka kai shi wajen Malik ma Malik ya gaya masa ɗanƙanta ya kore shi shi kuma bai gane ma'anar kora ba ya koma can gefe ya zauna Malik ya sa aka yi bulala goma aka fita da shi ƙarshe ya zo yana kuka Malik ya ce masa kai ba an kore ka ka dawo ba ya ce to ai kaji kaji halina amma ka zalunce ni ka min shi bulala goma sai malik ya ji tausayin sai ce to kowane hadisi ɗaya za ka siyan min da shi bulala ɗaya ya ce to ya yadda aka ba shi hadisi goma ya ce to da Allah a ƙara masa wata bulala goma a ƙara masa hadisai goma malik ya ce a to wannan za ka yi karatu ka dawo ka ci gaba da karatu Ka ga uwar ta san meye a gabanta sai gashi yau hisham ibn ammar har muwaɗa ce da shi daga malik zaka da an ce muwadda ruwayar hisham an malik kuma yana cikin ƙurra'u masu ruwaya متن إشرين شين يكير وارد وجاء عبد الله بن عامر الشامي وأما دمشق الشام ودار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محل لا هشام شين ابن عمار هشام رواية هشام قاشكما إمام البخاري يا رواية وجلسة شين كتاب الأشربة باب من استحل الخمر ويسميه بغير اسمه تعليق المسلم يا رواية وجلسة أبو داود لترمزي لنسائد ابن ماجه هذا ما له من دنيا أما ما سببي mahaifiyarsa ibn hajar al-asqalani mahaifiyarsa ta yi rauni na girma da ba za ta iya Tarbiyarsa sai 'yar uwarsa sittun rakab bintu ali ita ce ta ɗauke shi ta gina tarbiyarsa ya zama abin da ya zama yawanci sai kaga wannan malamin babarsa ta babansa ya mutu babarsa sai ta tsaya tsayin daka to mu abu na farko da za ka fara zargin iyaye mata a yau shine wasu ba ma su san ma meye wajibinsu ba kuma in ma sun sani din ba su yi shirin da za su iya tarbiyyantar da ɗan ba wannan abu na farko kenan sai abu na biyu da yawa a yau iyaye mata sun fifita wani abu da bai kai girman tarbiyyar ba sun kyala tarbiyya a baya misali harkar kasuwanci duk matan da ka taɓa ta ce ni ma jira wai har gori ake wa namiji ni ma dai Allah ya ban iko in fara kasuwancin nan da ake yi ki fara kuma ki kyale ƴaƴanki za a iya kasuwanci a kula da ƴaƴa amma da yawa wallahi zaka ga wata in ta bunƙasa a kasuwancin to abin da ya kamata ta yi wa ƴaƴan nata ba ta yi musu himmata da komai ya karkata akan kasuwanci wasu aiki a sanadiyar aiki yaro ko yarinya tun suna shekara ɗaya ba su saba da uwarsu ba kuma ba ta tsanantawa wajen ganin yaya yaya ake tarbiyyar 'ya'yan nasu kawai ita abin da take so dai za ta biya a rike mata 'ya'yanta ita ce kasuwa in ka tambaye to yanzu da ake tafi kasuwar ya zaki da ba komai yayi dama ni ban saba tafiya da yaro ba goya yaro ni aje yaro nake kuma ta tunkawa a haka kaga kenan in ku har aka ga tarbiyyar yaro ta lalace to an samu gap an samu gibi na bangaren mahaifiyarsa sai kuma abin da ya zama annoba ya zama epidemic shine social media uwa ta aje yaro ta yi ta chatin da kawaye ta shiga wannan group din na girki wannan in iya wannan take kenan ta shiga wancan group din na girki ta shiga wancan group din na gyaran aure kuma ga gidanta akwai matsala wai ai ta chatin ai ta chatin a shiga facebook ita kadai tana da wajen social media sun kai biyar tana instagram tana telegram tana snapchat tana whatsapp tana facebook at the same time kullum online wasu kuma karatu tafiya makaranta a bar 'ya'ya ban ce duka waɗannan abubuwan ba su da kyau ba amma dai suna cikin hanyoyin da suka shagalar da wasu iyaye matan suka haifar da giɓin da ya janyo lalacewa tarbiyya sai abu na uku shine kasa fahimtar manufar tarbiyya wasu duk suna yin tarbiyyar 'ya'yan ne don su faranta wa mazajen turan da aka samu saɓani tsakaninta da mijin sai ta ce ita ma wallahi daga cikin hanyoyin da za ta bi ta hukunta mijin sai ta saki tarbiyyar 'ya'yan kawai yaro sai zo uba sai zo tarar da 'ya'yan ba su tafi makaranta ba an aka ce me yasa wai baka dawo ka ce musu su tafi ba wai laifin uban ya dawo ya shafi 'ya'yan ya ukti ba wai kina yi ne ai dan uban ya farin ciki ba ke kina yi ne saboda Allah ya ce dole ki yi. a gurguje daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen lalacewar tarbiyya kuma ya zama akwai rawar da mata suke taimaka suke taka shine wadata zaka ga 'yansu matan yawan wadatar da ake da ita hankalinsu ya fi karkata zuwa ga mora rayuwa fiye da tarbiyya a tafi dubai a tafi kaza da kuma wata irin soyayya da ta karu akan soyayyar da ya zama wajibi kai wa 'ya'yanka sai zanto wai yaro tun da baya son zuwa makaranta a rabu da shi mana ko kuma gashi ana bashi tarbiya a makaranta uwarta ta so shi a gaba ta zo ta yi wa malaman terere ga kuma yanzu mu talakawa zuciyar mu a kusa take da me zamu ji da uwa ta zo ta yi mana terere zamu haɗu mu yi mitin mu ce mun sallama dan duk ma inda zai je ya je kuma wannan kuskuren mu ne ya kamata mu tsaya mu ga cewa wani abin ba laifin dan bane laifin iyayen ne akwai wanda ajiba rabbuka min qaumin yadkhuluna aljannata bisirasil akwai wanda korarsa cin amanar al'umma ne ko da iyayen nasu sun ki akan samu iyaye kafirai ma a je a san yadda za a yi dai ƴaƴan su zo su yi su zagin musuluncin ma suke amma a kuma zo a bawa ƴaƴan tarbiyya to wannan ma yana daga cikin abin da ya abin nan ya janyo matsala sai daga ciki kuma akwai koyi da wa'yansu koyin da yake ba shi da tsari kawai kuna rayuwa a nan a Kano amma sai ku ga yadda wasu suke rayuwa a abuja ku ba 'yan abuja ba ne sai ku ɗauko irin tsarin abuja sai ku ce wa kuma shi za ku ɗora wa 'ya'yanku akwai ɗan da in ka takura shi ba zai iya komai ba to wai amma saboda wacce ɗanta da sassafe zai tafi naziri in ya dawo zai tafi islamiyya ko a can zai yi ni in ya dace ma sai ce wai darura ke ma haka ɗanki zai yi in ba tsaya an tantance ba za a iya samun matsala abu na ƙarshe a nan shine kafofin sadarwa kamar musamman talabishin films ɗin da muke koya na katun yanzu ka duba ga tom and jerry ba abin da yake tarbiyyantar da 'ya'ya irin mugunta da yaudara da rashin tausayi ka gaya min yaron da ya taɓa koyan tarbiyya a tom and jerry don allah akwai babu yawancin films na katun. da ake kallo galibi su masu yin fim ɗin akwai abin da suke so su sa mana kuma yana shiga akwai katun ɗin na ko game ɗin da za ga an yi shi wato kaga an fitar da sura da tsaraici na, na, mata kaga yaro ya saba da sura da tsaraici na mata abu na shida shine hanyoyin da za mu bi wajen shawo kan waɗannan matsaloli to hanyoyin da yawa ma zan taƙaita su hanya ta farko addu'a addu'a ita ce makamin mumini ita kuma wannan addu'ar tun kafin ka haifi ɗan ma za ka fara roƙon Allah ya baka rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba rabbi habli min salihin Allah ka ban ƴaƴa na gari sannan lokacin da ka samu cikin aka samu cikin ɗan abin shi da addu'a rabbi inni nazartu ma fi batn inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni kun ji yadda take addu'a tun ɗan yana ciki sannan ana haifar ɗan a yi munna kuma a roƙi Allah. falamma wa za'at ha qalat rabbi inni wa za'atu unsa wallahu a'lamu bima wada'tu laysa wa inni sammaytu ha maryam wa inni u'idhu ha bika wa dhurriyyataha min ash sannan kuma sai ci gaba da ragowa addu'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama kar a saki wajen addu'a in yara za su yi bacci a karanta musu أعوذكم بكلمة ta تامة min sharri ma khalaq wa min kulli shaytanin wa wa min kulli ainin lamma wannan duka addu'o'i ne da za su tsare yaro daga kashe ɗan ya zo ya taba su mazala da ya koya sahabban addu'a Allahumma inni as'aluka fi'l alkhairat zuwa karshe yace ta'allamuha wahfazuha wa tadarasuha wa 'allimuha sibyanakum ku koya wa 'ya'yanku saboda ita ma alheri ce abu na biyu kuma shine ya kamata mu sake duba hanyoyin da muke koyan tarbiyya a ciki dole tarbiya a ƙur'ani da sunna ake koyanta da kuma hanyoyin da suka jingina da ƙur'ani da sunna ko wata hikima ko kuma tajriba ta rayuwa wacce bata saba wa ƙur'ani da sunna ba ko a wajen wa aka same ta sannan na uku shine ya zama wajibi a dinga karɓar shawarar dattawa musamman masu shekaru masu hankali da malamai da kuma wanda suke damuwa da al'amarin tarbiyya wannan yana iya ta abin da ya taimaka a da ya'ya suka gyaru saboda ba iyaye ne kaɗai suke yin tarbiyyar ba in an ga wani abu ɗanki yana wani abu ko yarki za a zo a ba da shawara ko a kwaɗe shi to ya zama wajibi a tsaya duk abin da ya dace a karɓa sannan na uku na ƙarshe a nan shine akwai ƙungiyoyi da ofisoshi da hukumomi waɗanda suke kawai an yi su ne saboda irin waɗannan shawarwar kuma suna karɓar ƙorafe-ƙorafe kuma suna ba da shawarwari wasunsu mafi yawansu ma a nan najeriya suna yi ne a kyauta wasunsu kuma suna yi ne a da kuɗi ya kamata a ce da ka haifi yaro da ya fara tasawa kai ta neman shawarar yadda za ka ɗora shi akan tarbiyya an ce wani almajirin ibn hajar ya zo ya same shi ya ce masa ala gafarta malam an haifa mana ɗa ina so ka bani shawara a wace turba zan ɗora shi ya ce kwana nawa da haihuwarsa aka ce ai sati ɗaya kenan ya ce amma sai yanzu kake tambaya yanzu haka har ya kuka kuma kun yi masa wani abun ya ce to ai kun kusa ku makara ma'ana tun da wuri kenan ya kamata a ce ka san maya ya kamata ka yi da ɗanka kada sai ya lalace ne kuma kake so wai a gyara shi a gyara shi ya zama mai kyau to sai abu na bakwai na kusa da ƙarshe wasu ƙa'idoji ne na daga cikin abubuwan da nake ji malamai suna faɗa wasu kuma wanda muka koya wasu kuma wanda muka karanta wasu kuma ishtihadi ne yasa na fitar da su na kawo su kaɗan kaman guda goma sha wani abu wanda kawai shawara ce abu na farko ita tarbiyya aiki ne mai matuƙar wahala don haka yana buƙatar ƙoƙari mai yawa kan wanda ya zaci cewa wai yana daga kwance da yar wayarta da komai za ta iya wa ɗa tarbiyya wallahi kin tashi tsaye duk wanda zai yi jarabawa in jaraba tana da wahala za ga yayi kwanan karatu kuma ya bi ta da addu'a na biyu shi ɗa da kuke ganin sa kamar gona yake duk gonar da kaga ta yi kyau to me ita bai yi bacci ba sai da ya je ya shuka ya gyara ya tsare sannan ya yi noma mai kyau to haka zalika in kika ga ɗan wance ya haddace ƙur'ani ya iya hadisai yana da kyakkyawar tarbiyya kuma yana karatun zamani ki sai Allah mu ma ya ba wa ɗanmu kawai ki koma ki a'a sai kin bincika ya ake yi don ki yi in kin samu matsala akan wani daga cikin 'ya'yanki to ki yi nazari me ya haifar da wannan matsala kuma ya za a yi a gyara ta na uku ba yanda za a yi a ci nasara a tarbiyya sai Allah ya ba da sa'a domin da ƙoƙari da nagarta ce ke sa a ci nasara da ɗan annabi nuhu zai kafirce ba to amma ya kafirce duk da ƙoƙarin har yana kafirin ma annabi nuhu ta yake cewa irkan ma'ana wala kuma ma alkafirin amma duk da haka Allah ya kaddara cewa ba zai imani da shi ba to don haka kullum mu roƙi Allah ya taimake mu ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما sannan kada mutum ya yi tarbiyya saboda yana sa ran ya samu sakamako ta ce a to wallahi gwanda in rene su yanzu in gaba na girma su za su gina min gida su kai ni maka a'a ba wannan ne dalilin tarbiyya ba wannan riba kafa ce kura ta taki kwado ko da ba su yi miki haka ba za ki iya tarbiyyantar da su in Allah ya talakawa ne kuma ba ita tarbiyya ana yin ta ne saboda haƙƙi ne na Allah haƙƙin ɗa ne da Allah ya ɗora shi akan iyaye sannan abu na gaba shine duk wanda ya bi hanyar da ake bi wajen tarbiyya ya iya bakin ƙoƙarinsa to ya sauke nauyinsa ko da Allah ya ƙaddara ɗan ya lalace to ranar alkiyama Allah ba zai tuhume shi da cin amana ba kuma ba a ce maka wai dole dan kayi kokari dole dole dole sai ɗanka ya zama yadda kake so ba musamman a zamanin yanzu zaka ga ya ta fito daga gidan addini amma ba addinin ne a zuciyarta ba to wannan akwai kaddara ba laifin iyaye su dai sun sauke iya nauyin da Allah ya dora musu sannan abu na gaba shine laysa zakaru kal unsa da yawa a daga cikin kuskuren da wasu iyaye suke yi in suna da 'ya'ya maza da mata to duk tarbiya iri ɗaya suke masa, a'a akwai Allah ya gina zuciyar mace daban da zuciyar namiji kamar yadda jikin mace daban jikin namiji daban to dole a yi nazari a ga ya ake tarbiyyar mace ya ake tarbiyyar namiji in yayanki duk maza ne sai Allah ya baki mace to dingabin waɗanda ce ga sun ci nasara a tarbiyyar mata wai kuwa yarinya mace me ake mata ne ta zama mustaqima ta zama akan daidai in yayanki duk mata ne kika samu namiji to dinga tambaya in mutum yana da ɗa namiji ya kamata yayi insha Allah da tambaya za ki samu nasara sannan abu na gaba shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a dinga karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin tarbiyyar da ya bawa sahabbansa da tarbiyyar da sahabbansa suka koya suka bawa duniya ita ce mafi sauƙin hanyar da za a iya isa zuwa ga mafita sana abu na gaba shine mu sani cewa mu guji saɓani tsakanin uwa da uba domin da yawa saɓani yakan yi tasiri mummuna akan tarbiyyar 'ya'ya sawa'un an gani ko ba a gani ba babban matsalar da saɓani yake haifarwa shine in kuka yi saɓani a gaban yaro to sai ya ji akwai wanda yake so akwai wanda baya so da wuya a yi saɓani a gaban yaro ya ji duk yana son ku la'alla in uwar tafi baki tafi iya makirci ya ji haushin uban yana nan yana jin haushin uban kuma shaidan yana taya shi yana ƙara ciyar da abin gaba sai ya zanto wataƙila ma sai ya fassara uban a matsayin makiyinsa sai ya zama ba zai fa'idantu da abin da yake wajen uban ba kuma sai ya janyo kansa fushin Allah da rashin albarka in ya girma kuma ya gane ashe yaudarar uban kike sai kuma ya dawo kanki sai ya zama yayi bawan bawa to don haka duk yadda za ku yi ku yi ƙoƙari in kun samu saɓani ku san yadda za ku kyautata saɓanin ya zama ya tsaya a iyakanku kada tasirinsa ya cutar da 'ya'yanku sannan a ba sharaɗi ba ne kowane ya zama irin iyayensa za ki ga ke biki iya magana ba amma kin haifi yadda tafi kowa iya magana to kake ce to ni ba da kwakwalwa ita ma na san haka za ta taso ba sai na sha wahala ba a yi kokari da ke sauke nauyin ki wata kila tafi ki kwakwalwa ni wallahi a yarinta tata na yi abubuwa na san zuciya na sassaba wa Allah daga baya na shiryu na san duk kokarin da zan ma an ce ma in dai kai sai an maka in zuwa wa ya gaya maka wannan magana ya kamata mu shafe ta daga cikin zuciyarmu in ma dai ana faɗatta to ana faɗata ne a babi na tsoratarwa ko kuma an haɗa wani babin da wani babin ne na'am aljaza'u min jinsil amal amma kuma afuwar ubangiji da sirarsa tana nan mutum nawa ne suka fara rayuwarsu a kafirai suka yi duk abin da suka yi kuma suka girma Allah ya tsirar da 'ya'yansu saboda ko da ka yi kuskure a baya in kai dai abin da ba a so kar ka zauna a cikin kuskuren in ka zauna a cikin kuskuren to wayan shi'una shi'ul fitiyani minna alama kana awwadahu abuhu amma dai wai dan kayi a baya wallahi za ka iya ‘ya'yanka su tsira nawa ne kuma ba su yi a bayan ba ‘ya'yansa suka yi tuba ga Allah roƙi Allah yi tawassuli da tuban nan naka Allah ya gyara maka sai Allah ya gyara maka sannan mu sani cewa tarbiyya kamar tuƙi ne na jirgi idan jirgin ruwa ko mota ma ko jirgin sama in ya zanto akwai matuƙa sama da ɗaya yanzu kana driving sai wani yana kusa da kai kai kana so kai can shi kuma ya ce can za ka ruwa ba ku samu matsala ba in jirgin ruwa ne wannan yana tura yana jan ruwan can wancan yana jan can ruwan ba zai tafiya ba dole yana da kyau a samu daidaito wajen ba da tarbiyya tsakanin makaranta da gida da iyaye ba zai yi makaranta tana bayarwa gida kuma ana rusawa ba ya za a yi ana gini wani yana rushewa kuma gini ya zama ya cika ba zai yi ba kamar yadda masu magana suke faɗa a sannan mu sani cewa uwa da uba kowa yana da nauyin da Allah ya ɗora masa amma ba sharaɗi ne cewa wai dole kowa shi zai sauke nauyin ba zai yi uban wata maslahar taku ta rayuwa ta sa ba zai iya zama ya ba da wannan nauyin nasa ba to ya kamata ku yi ta'awun in kin sauke naki nauyin tunda ya rufe muku wacan matsalar ki kuma sauke nauyinsa shi ma a a tayu yana da wani rauni da zai gaza wajen sauke wannan nauyin ke sai ki sauke kai ma kuma uba in ya zama uwace ta gaza da akwai da yawa yanzu misali inda zaka dauki misalin mu akwai wanda a cikin mu nan shine yake tabbatar da komai ya zama normal a gida ya kakkashe fitulu ya rufe gida aikin wayo na aikin miji ne ko aikin mata to akwai mijin da ya dawo zuwa yake ya kwanta matar ita za ta tabbatar da yara kowa ya barci ta yi musu addu'a ta kashe fitulu ta rufe gida ta kulla giyar ta yi komai amma za ga asali akwai wanda a al'adance aikinsa ne amma saboda ta'awun da fahimtar juna ba ma a yin ƙididdiga a ce to tun da wani ya kini dai na gama iyanawa dan in kika yi naki kika bar na uban bai ba lalacewa kuma bangaren ki in ya gyaru bangaren sa in ya lalace to cutuwar ke ma za ki cutu to wannan shine abu na karshe da na kawo muku a nan sai ƙarshen ƙarshe na takwas takwas ne ma nake cewa tara shine da yawa akan samu an yi sakaci a tarbiyyar yaro ko yarinya sai a so a gyara kuma tuni an makara yaron har ya tsawo wani bangare da ba haka ya kamata ba ko kuma a'a ana cikin yi din sai aka yi kuskure ko kuma a'a so ake yi a canja masa daga wannan yanayin zuwa wani yanayi to ya ake yi wannan akwai istihadat na malamai da yawa na kirga hanyoyi sun kai 37 amma na kawo kaɗan daga cikin su abu na farko shine addu'a kamar yadda muka faɗa domin za ka iya ganin yaro ba shi da ƙoƙari amma in ka mai da hankali wajen addu'a tare da ƙoƙarin bin hanyar da ya kamata ya ƙoƙarin sai ga Allah ya gyara shi haka ga yaro kawai ka ji an ce an gan shi yana shan taba takarda to ai daga nan ake shiga shan taba sigari hankalinka ya tashi ko a ce yarinya ce an ga wani fim na batsa a cikin wayarta wallahi in ba ku yi wasa ba za ku lalata rayuwarta gaba ɗaya wajen hana tamfa in ba ku yi daidai ba to farkon abin da ya kamata shine a koma zuwa ga Allah a roƙi Allah ya gyara abu na biyu shine a yi nazari akwai wanda munanawa ba za ta sa ya bari ba sai kyautatawa dewa wani kyautata masa ake yi ana kyautata masa kuma sai ya tashi tsaye sai kuma ya gyaru ga za ku munana masa kuma sai dai ya ta zurfafawa ya ta zurfafawa wani yaro ana ganin sa yana yi abu a ce kai kai kai kai kai kai zoto to na fahimta to yawo yawo yake yana fita gidajen makwabta sai aga cewa a ah, ai zuwa yake hau keken yaran gidan sai a siyo masa keke shi ma ba an kyautata masa ba sai ya daina fita gidan makwabta sai ya zama sai sanda ake so ya fita zai fita na uku sannan akwai sitirta yaro in kika yi da wani laifi to kake ce wallahi sai babanki ki ya ji a gidan nan da ke da uban ku yi rubdugu a kai akwai wanda in aka sitar shi to an gama gamawa da laifin kenan na karanta ban sani ba ya faru ne ko bai faru ba a social media wani yake ba da labarin cewa wani yaro ne wani mutum ne ya game da wani dattijo ana tura shi a abin wheelchair sai suka gaisa da shi ya ce ka gane ni malam ya ce wallahi ban gane ka ce ni ne ɗalibin nan da na taɓa sace agogo a aji ya ce yaushe ya ce na yi mamaki malam da baka gane ya ce gaya min yadda aka sai ce to wata ran kana malamin mu a aji muna yara sai wani yaro babansa ya siyo masa agogon mai tsada sai ya zo da agogon da ya zo da agogon da ya sakaci da shi ne kuma sai na sace agogon sai aka rufe aji aka ce sai an yi caji ya ce na rasa yadda zan kuma an hana kowa motsawa to amma sai ka ce mana kowa ya juya ya kalli bayan allo kuma kowa ya rufe idansa aka zo aka yi caji ka ji agogon a jikina ka ɗauka sannan da ka ga agogon sai da ka gama caji duk 'yan ajin ka ka ɓoye agogon tunda duk kowa idansa a rufe sannan ka ce to kowa ya juyo kowa ya zauna hakki kansa mai agogon bai san wanda ya sata ba sannan ana zama ka ce zo ga agogonka kuma baka faɗi wanda ya sa ba ina ta jiraran da za ka faɗa sai ce to wallahi ko ni ma rufe idona ne sanda nake cajan dan haka ban san a wajen wa na ɗauka ya ce ni kuma wallahi tun daga lokacin ban ƙara sha'awa na ɗau abin wani ba to akwai lokacin da ta yaro take abin nan yarinya ce ta kai marhala ta balaga dole za ta buƙaci namiji to kuma ke kina iya bakin kokarin ki wajen dora ta akan tarbiyya sai aka yi rashin sa'a kin dan goce a wani abu da kiya biki goce ba sai ta yi wani tasarrufi wanda bai dace ba la'alla ba halittar ta bace wuf sai kika gani kika iya bakin kokarin ki kuma ta san kin gani sai kika ba hanyar da ta dace kika rufa mata asiri ila tana ganin ta fi gaba da ganin mutuncinki kuma har abada ba ta ƙara yin abin matsoron kar a ganta don akwai wanda Allah yake tona shi don a gan shi a rufa mai asiri kada ya ƙara yi ah, daga cikin hanyoyin akwai jin waye da kamar wanka abin da muke cewa a tarit yaro ne yana da kyuya ke kan in aike shi baya yi zuwa to ba kama shi ki dinga lakaɗa mai duka ba kuma ki lakaɗa mai dukan kuma ya ƙi ila ma ya zage ki a zuci ko ya miki Allah ya sa a zuci to amma kina zaune ki kai kaga da ina kina so a ebo miki ruwa ki kaga da za a samu wani yaro dan aljanna in ya ga babarsa tana jin kishirwa kamar yadda nake jin kishirwa sai ya ɗebo wa babarsa ruwa wataƙila yana jin ki sai ya tashi ya fita ya je ebo ruwa ba tare da kin tada jijiyar wuya ba ko kin wahala sai je ebo ruwan ya kawo miki yau da gobe har sai ya fahimci cewa haka ake yi wata ran sai an zo a ɗan yarwa da yaro magana haka amma fa ba kowa ne yake jin irin wannan ba wannan yawanci in ka jarraba wannan ka gabe ba ka jarraba wannan ka jarraba wancan ko kuma ka tambayi masana daga ciki akwai izina kamar yaron da yake shaye-shaye ko aka ga yana sha'awar shaye-shaye a ɗauke shi a kai shi gidan gajiyayyu waɗanda irin shaye-shaye kai su har suka haukace a nuna masa su ko a nuna masa wani fim wanda aka akwai tarbiyya a cikinsa wanda yake nuna ƙarshen masu irin wannan abun ko kuma a zaunar da shi a masa tarihin wa'insu mutane da suke yin irin wannan abun to wannan yana sawa yaro ya dina misali yarinya ce aga tana sha'awar yawo sai a ɗauke ta in a kano ne sai a ce to je da ita asibitin zana a kai ta wajen masu hiv ta gama wasu iyayenta sun gudu sun batta saboda sun gaji da ita to a nan ɗin sai a ɗan koya mata darasin cewa duk wanda yake yin kaza to zai kamu da kaza kuma sa irin kaza ne to wani daga nan ya daina sai abu na gaba shine wani in aka ga ya ya kiye abu sai a bashi masuliya sai a bashi wani nauyi ko wani responsibility kamar a tsari na tsaro daga cikin hanyoyin jami'an tsaro na kashe laifi shine in suka ga wani ya shahara a laifi sai a ɗauko shi a mai da shi jami'in tsaro sai zama kuma yanzu shi yake taimaka ake kawo masu laifin sai kaga inda yana laifin ɗari to yanzu ya daina yin saba'in ya zama saura talatin talatin ɗin ma sai ya mugun ɓuya ta yadda shi kaɗai ne zai san yayi ɗin a hankali yau da gobe kuma sai ya daina mutum ne yana makaranta yaro yana makaranta yana makara sai a bashi time keeper shine kada <laughs> kararwa to maganar makara kuma ta ƙare ko ga fitinannen yaro ne guduwa yake yi kullum sai ya haura katanga sai a bai shi ne monita kuma shi zai dinga kiran suna akwai wani malami a garin nan da ɗansa ya fara lallacewa ya fara zuwan masa da karnuka malamin ya rasa yadda zai yi siddabar zai masa ko jifansa zai yi ko ya zai yi sai ya kirawo sai ce to yanzu duk wani abu na gidan nan wannan shine mas'ul duk abin da zai faru a zo a same shi shi kuma sai ya same ni to sai ya lazimta masa zaman gida ko yaushe haka kuma sai ya zama abin da uban baya so yi kuma ya zo yanzu baya yi sai dai kuma yanzu kuma in shaidan ya bude masa wata kofar sai a ga ita kuma ya za a gyara ta daga ciki akwai nasiha nasiha daban fada daban kusan akwai fada ne masifa a zaunar da mutum eh kallaki banza sha sha sha sakarai a'a to Ta yaya ta zama taya akai ta zama sakaraito wani karin magana na inyamurai ya yi kama da bata amma karin magana ne wanda yake akwai nazari a cikinsa wai suna cewa a man hold his manhood for urine to have direction mutumin da ya zo zai yi bawali inda yake so bawalin nasa ya kalla shi zai seta ya ga ina yake so bawalin nasa yana so ya bata shi ne ya yi inda zai fallaso masa ko yana so ya seta bawalin nasa ne zuwa inda zai tafi ya huce in kika ce da ita banza shashasha yar iska to haƙe kika masa training shi yasa ai wani yazo wani kwamanda ya zo ya dakawa subordinate din nasa tsawa ya ce ya hima ya ya hamir ko ya kilab sai wani ce na'am ya ra'isal kilab kaga la yar asul kilab illa kabirul kilab ba wanda zai zama shugaban karnuka sai wanda ba wanda zai shugabanci karnuka sai karen da yafi kowanne karnukanci yawa to abin da ya kamata ki mata shine nasiha nasiha kuma akwai ka'idar yin nasiha addinin nasiha hadisin abu ruqayya ga hadisin jarir ibn abdullahi bajali zaunar da ita ki bi ka'idar nasiha wance eh don Allah abin da kike yi bai dace da 'yan nan gidan ba kuma yawanci yadda in yaro ne karami yadda iyaye suke da kishi haka yara suke da kishi ba a cika son kai wa mutum misali da wani ba sai ta ƙure kai masa misali da kansa misali da ba haka kike ba amma yanzu kalle ki to za ta kalli kanta a da ta kalli kanta a yanzu amma kika ce haka wance da wance take kawai ma ta ɗau wance da wancan makiyanta wani wani lokaci amma ba kowane yaro ne yake haka ba sai an auna yanayin kwakwalwar yaro tukuna an gaya shin yana da wayan da zai iya wannan tunanin ko ba shi da wannan wayan ah, an fahimci nasiha ko shine a zaunar da mutum a fahimtar da shi kuskuren da yake kai in bai sani ba in kuma ya san yana kan kuskuren to bai san makomar kuskuren ba za ka gaya mai yana shaye-shaye ne shi ma ai ya san yana yi to a gaya masa irin haɗarin shaye shaye in kuma ya san haɗarin shaye shaye to akwai abin da bai sani ba a gaya masa cewa in kai abin ba kai zai cuta ba har mu a tuna masa irin falalar da aka yi masa yanzu da Allah mahaife ka amma abin da za ka iya saka mana shi kenan in kuma ya san da wannan to a tunatar da shi Allah a gwada masa cewa in so kake ka samu nutsuwa to ka mutu ka gama da nutsuwa kenan domin za ka je ka girba abin da ka aikata nasihar kuma akwai wacce ba kai za ka yi ba sawa za ka yi ai to ita ba tana da babin ta wannan kowanne za a iya buɗa shi a yi magana a kansa sai na gaba shine alwasiya wasiya akwai abin da wasiya ce kawai za ta gyara akwai wanda daga cikin salaf da ya fahimci ‘ya'yansa sun fanɗare sun fanɗare sun ƙi su yi abin da ya kamata su yi ta sai ya kira su sai ya fashe da kuka ya ce to gaskiya ina ganin na yi kuskure wajen tarbiyyantar da ku ya kamata a ce irin tarbiyyar da nake ba ku kun yi aiki da ita to amma ban ga laifinku ba wataƙila akwai wani abu tsakanina da ubangiji ne allah ya ladabtar da ni a kanku to don Allah ina so in roƙe ku tun da dai a iya fahimta ta danginmu ba haka suke ba to in Allah ya sa na mutu duran da na mutu kuka gyaru ku roƙa mun Allah ya gafarta mun kuskuren da ne duk sai suka fara kuka mu wallahi baba ba kai mana komai ba ce a'a ai ni na san ku dai ba za a ce a ba ku tarbiya ku ba in dai ba akwai wani tasirin nawa ba suka dinga kuka ƙarshe duk suka mai alkawarin abin da suke yi sun daina kuma suka zo suka gyara ibn al-jawzi ya rubuta littafi saboda ya ga ɗansa bai tsaya akan tafarkin da yake so ya kai ba yi masa laftatul kabir fi nasihatul walad abubakar al-ilbiri yayi wa ɗansa wasiya wacce ta kunshi nasiha tafuttu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tunfitu jismaka sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a as-sidqin ala ya fahi anta uridu anta a cikin cewa ababakarin da autuka law ajabta ila ilmin ila ma fi hadduka law aqalta to wannan wasiya kenan bambancin wasiya da nasiha kaɗan ne yawanci ita wasiya akwai ɗan sawa mutum tsoron cewa wannan mai yin wasiyar ya kusa barin duniya kuma ya halatta ko baka kusa barin duniya baka sa musu a ranka tunda rayuwa ta yi tsayi ai karewa za a yi ina ba da misalin wani da ya faru 2003-4 dan daba ne ya je can gidan mobile inda yanzu ya koma zanwan ya je ya shawo burkutu ya yi irin punk askin nan irin na 'yan ƙauye irin wanda ake tara su nan ya zo har dukan ubansa ya taɓa kuma baya sallah wani malamin allo sai ya kira shi sai ya ce masa kai zo ana ta ji wa malamin tsoro ma ya ce ko in ka mutu ba zan maka sallah ba kuma na rubuta wasiya cewa ko na riga ka mutuwa kan wanda ya maka sallah a unguwan nan kawai sai dan ya tsorata yace saboda yace saboda baka sallah kana shan burkutu kana dukan ubanka kayi wani irin aski kawai sai Allah ya sa hasken shirya a zuciya dan daban sai to dan Allah ya zan mutu yace wallahi ban sani ba ya dinga kuka sai an ga mai ranar mutuwarsa da malamin ya matsa ya to ko ni ya ban san ran da zan mutuwa bare kai to da ya tabbatar ba a gaya mai ce to a gaya mai abin da in ya daina za a yi mai sallar in ya mutu aka gaya masa Allah ya je aske gashin ya nemi gafaran mahaifinsa yan satuttuka kuma ya mutum aka yi sara akan gaba saboda ka wasiya tana da tasiri kwarai da gaske na taɓa gamuwa da wata mata a nan wata makaranta ta islamiyya a nan ta rubuto min wasiƙar cewa gashi-gashi ga ce ta ba ta waya yarta ta tana juniya siri amma ga abin da ta gani da ta bincika wayar yar na ce to yi mata wasiya wallahi da ta bani feedback na abin da wasiya ta fi sai na ji daɗi na gode wa Allah na ce to lalle ashe wasiyar nan tana aiki sannan tuba zuwa ga Allah domin da yawa akwai abin da laifin iyayen ne ƴaƴan Allah yake jarraba su iyayen ne suka saba wa Allah sai Allah ya gwada musu zalunci a wajen ƴaƴansu wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan to in kika tuba ga Allah sai Allah ya gyara ki kuma sai ya gyara ƴaƴan naki <clears throat> sai kuma sulhu akwai abin da gaskiya laifin ki ne ko laifin uban ne yara ne kuka fifita su kuka yi wa wannan abin da baku yi wannan ba har ɗan ya ɗau wani mataki na fanɗarewa to in an gano a zo a zauna a sasanta ai ɗawai ba an ce ba shi da haƙƙi ba ne yana da haƙƙoƙinsa mana don kin zama uwa ko ka zama uba ba yana nufin shi kenan an yi musadar an kwace haƙƙin ɗa ba yana nan da sa a zauna to yi haƙuri Allah ya baka haƙuri mun fahimta lokacin da bikin wane ya tashi mun masa kai kuma yanzu da naka ya tashi babu ne amma yanzu me kake so a yi a gamsar da kai mu mun yadda za mu kar ku ji wata damuwa sai ku ba shi haƙuri in kuka ba shi haƙuri na na Fatima manzala sama ya rarrashe ta ya ba ta hakuri lokacin da ya gaya ta ya kusa barin duniya ta fashe da kuka mazala ya kira ta ce ya hakuri yanzu ba za ki ji daɗi ba kuma a ce ke za ki fara zina a cikin a cikin dangina sai kuma ta ji daɗi don haka kaka ce wani a ɗana bai isa in ba shi hakuri ba bai isa mai sulhu ba in ba ka yi ta lallami ba za a zo lokacin da za ku zo kuna to dan Allah dan Allah ku yi hakuri yanzu yara nawa ne suka gudu suka bar gida ƙarshe a zo a kamo su a yi ana ta lallaba su kuma lokacin rarrashin ya wuce akwai lokacin da kuma a kama yaro a tsare shi yana taimakawa ya daina amma fa wannan sai an nemi shawarar waɗanda za su iya ba da shawara don domin lokacin tsara mutum kan gyara shi amma ba kowa ne bincike ya nuna tsarewa gudunmawar da yake takawa bai kai matsalar da yake haifarwa ba amma dai musulunci ya yarda da tsare wanda ya sauka daga kan daidai domin ya koma daidai to akwai lokacin da kuma eh, abu na gaba shine a canja wa mutum yanayi daga wurin da yake a ɗauke shi a kai su wani waje yarinya ce ta yi zina har ta yi cikin shege Allah ya kiyaye to shikenan yanzu in aka kyale ta ai ta ga hanya to ta ga dama karshen abin da zai faru gashi ya kuma faru to wataƙila in aka ɗauke ta daga wani in aka yi shawara aka ga cewa canja mata yanayi shi zai gyara ta ta ɗauke ta a mai da ita wata unguwar ko wani garin la'alla kuma sai a sake buɗe sabon yanayi na tarbiyya idan wani lokacin mallakar gidan kanka ya fi komai alheri amma wani lokacin daga cikin advantage na zama a gidan haya shine idan unguwar ba ta yi maka ba za ka iya canja unguwa saboda daidaito na tarbiyya tarbiyyar yanka in baka canja unguwa ba to za ka iya canja yanayin rayuwa kama a unguwa ba dole sai ka canja unguwa ba domin ko wanda yake kisan kai ɗin ya kashe mutum casa'in da tara da ya cika da naɗarin da aka tare ba shahara ta aka yi canja wuri kuma yana daga cikin hikimar shari'a da ta ce wanda ya zina a kore shi shekara ɗaya dan ya ji kunya korar kuma a gane dalilin da ya koya su don watakila kuma abin da ya sa shi ya anan ɗin ya je can babu shi watakila sai ya sai ya gyaru sai saura guda uku akwai wani lokacin kuma tilas abinda malaman tarbiyya suke cewa fardu saqafa shine a zo da abu a ga yaron nan kawai a yi masa karfa karfa ko yarinyar nan aure ne ita ga wanda take so ta aura amma auren wancan kuma an gano akwai wata matsala sai a tilasta mata kar ta aure shi ko da ba a kawo mata wanda za ta aura ba ko kuma a ga wanda za ta aura akwai alheri an auna an gani abu da hanyar da za a bi wajen gwada mata lalle ta yadda ta auri wannan ɗan amma shi ma sai an ba a hankali sai an yi nazari shi ne abin da ya kira farzu saɗafa na biyun ƙarshe akwai abin da ya kira alghazul fikiri shi ne wato a mamaye mutum a yi masa kutse a cikin tunaninsa a sa masa sha'awar aure ko da baya so amma a gina masa tunanin a wayance hanyoyi na alghazul fikiri da yawa yaro ne ana so ya karanta shari'a ko ya karanta lo shi kuma an ga alamar baya sallo to sai a shirya tun yanzu a fara gwada masa abubuwan da irin wasu dachis of wannan profession abubuwan da in aka karanta wannan abun ga yadda ake zama a hankali har a gina kwakwalwarsa da tunaninsa akan wannan abu a dinga sai tashi, ko ma tun yana karami ma a fara kiransa da suna a barista kaza tun baya so har ma shi ma ya tsaye adoptin amma ana iya amfani da zazzol fikiri a bangarori daban-daban bangaren kar mutum ya kaza ko bangaren ana so mutum ya yi kaza kuma ana amfani da shi a hanya mai kyau ana amfani da shi a hanya mara kyau abu na ƙarshe da zan taƙaita a kansa shine duka duka yakan canja mutum bahaushe yana cewa duka annabin jiki ko ba gaskiya ba amma fa gaskiya duka yana cutarwa kuma wani lokacin za a iya zaton in an yi dukan za a samu mafita kuma a yin ba a samu mafita ba kuma wannan shine abin da yake yawan faruwa akwai sharaɗai guda goma na duka shari'i na farko kar a kuskura a doki yaro sai ya yi laifin duka wannan shine sharaɗi na farko Sharaɗi na biyu shine kar a haɗa laifin wani laifin da wani laifin kamar da iyayen yawanci suke Allah ya musu afuwa shikenan sai uba ya je in cire rigarsa ya ko ya shara itsin ko darbejiya a yaudari yaron sai an aje shi a wuri guda sai uban ya dakar ya dakar ya dakar ya yi guri sai ce to wannan na bal ɗin da ka fitarar laraba sai kuma je isharuwa. ruwa isake sake dawo da energy ɗinsa sai kuma isake sake rufe shi da duka shi kuma wannan na yayanka da kaiwa da ka harara ne to wannan gaskiya kuskure ne duka ɗaya ake yi na iya wannan laifin in lokacin laifin ya huce to a nemi wata hanyar ta horo tun daga sunan da yawa nima nan kaɗan na kawo amma ka a kuskura a haɗa laifuffuka kaza a bulala a yi masa bulala a kai sannan abu na uku ne. duk bulalar da za a yi masa kar kai adadin bulalar haddi mafi karancin bulala haddi kuma shine bulala arba'in shine haddin wanda ya sha giya kafin ya koma tamanin lokacin sai na umar to don haka kada a kuskura a tsaye da yaro kamar ya zina a bulala ɗari a ƙara masa ma kuma laifin nan da ya bai kai na zina ba amma akwai yaran da sai aka lissafa an masa bulala ɗari uku da hamsin a gaban asambili to dan Allah me yayi kuma wannan abin da kuke so ya gyaru akai wallahi ba zai gyaru ba kuma wani lokacin ma duk ta kare sai a gama dukan yaran kuma ƙarshe a gano ashe shi ce da gaskiya wallahi sai a haka ni ina junior secondary school wannan abu ya faru a kaina akwai wani bawan Allah da ya taso mu a gaba to sai aka kama shi da wani laifi wanda ya shafi akhlaq to da aka kama shi da laifi da ya shafi akhlaq mu muna yara mu muka fara gani sai muka je muka muka yi wajen hukumar makaranta sai ya tsane mu yake jin haushin mu to shikenan mun canja daga aji biyu mun koma aji uku to yadda makarantar mu take da kazo zaka so ka saita kujerarka da ka, kowa da nasa to ina zuwa sai aka yi sa'a nawa yafi na kowa na ajalta tafaina da komai sai ya zo ya ɗauke littattafai na sai a gaban kowa ya ɗauke littattafai na sai ya ajiye a wani waje sai ya ɗora littattafansa da ya ɗora littattafansa sai ya fita ya gudu ma guduwa ya daga makaranta bai tsaya a tashi da shi ba wanda wannan laifi ne ni kuma ina zuwa na ce waye ya ɗora min littattafai a kai aka ce wane ne to ina ƙarami ni ma sai na ɗauke littattafan nawa sai na ɗora shi akan wani bencin dan ma kada a samu matsala sai na suturta masa littattafan nasa to sai aka gaya masa cewa na canja wa littattafansa wuri sai ya dawo bayan an tashi sai ya ɗauke littattafan washe gari sai zai ce an sace mai littattafai kuma ni ne na watsar masa da su yake da wani malami ya zo yana zuwa ya sa aka kira wuni aka kira ni ya ce me ya faru na faɗa abin da ya faru malamin bai faɗi kawai kawai sai ce min ƙarya kake kuma har yanzu ina garin malamin kuma ni na san da gaske nake sai ce to lalle in je in nemo wannan littattafa to ni aina zan nemo su ban san inda suke ba nace ni ga inda na ajanta bai sai ƙarya nake sai na je na ɗauko su nace wallahi malam ban san inda littattafan su yasa aka je aka ɗauko bulala aka ɗaga ni sai da yamin bulala ta kai sittin ba a taɓa min bulala mai yawa ba a duniya irin ta Allah ya taimake ni yana ta duka na yawan dukan ma ya kai ba za ka yi kusa ba da na gama kuma ya ce in tafi gida in zo da babana to tashin hankali na ni ba a taɓa kawo ƙarata a gida ba to ina ƙarami kawai sai na tafi wajen tebul tennis kuma ko irin Allah ya isa da yara suke ni ban ba kawai ni dai tashin hankali na yanzu in je gida in ce mi shikenan kuma can ya aka yi sai Allah ya sa wani dai ya ya ki tsoro sai tashi iji ya faɗa wa malamin ya ce malam fa gaskiya ga yadda aka yi to malamin ya zo ya tambaye inda suka tambaya suka ce eh aka ritsa shi aka ce je ya ɗauko littafin ya je ya ɗauko sai ce to aje ni kuma a nemo ni ko hakuri bai ban ba to amma dai ni abin da ɗauka shi ne watakila wani alherin da zaka samu sakamakon wannan kaskancin ne da ka samu da wai ɗalibi ya gaji haka ɗalibai nawa aka nausa wasu aka doke su kuma karshe suka samu alkhairi da albarka ban taɓa ƙullatan malamin ba to dan haka lalle duka kar a yi sai an tabbatar da laifi kuma kar haɗa wani laifin da laifin kuma a yi shi masta ɗa'a fulala ɗaya biyu uku in an tabbatar da cewa wannan ɗin za ta iya kawo halli ma'ana za ta iya kawo salishin sannan kuma kar a wakilta wani yayi wannan ba daidai ba ne haddi ne kawai shugaba zai wakilta wani ya amma in uwar wa kuma ya zama an tabbatar da sai an yi dukan to a bari ita ta yi kar kuma wansa da bai ji bai gani ba a ɗauko shi shi kawai kuma a creating wani abu na damuwa tsakanin su wani ma a sa shi ya mari yaron yana marinsa yana kuka to ba lalle ne wannan dukan ya sa a cimma abin da ake so a cimma ba sannan dole ne in za a yi dukan ya zama an yi duka da abin da a bisa a hankalce a shari'ance ya halatta a yi duka da shi wanda an san cewa baya kasta mutum tunda ba ana yin duka ne don a nakasta mutum ba don haka a yi duka da ƙarfe ko da mutiya ko da wani abu na sanda a sai dai a yi kawai inda mutum zai ji zafi amma kar a yi masa duka yadda za a zuban masa da jini a yi masa jina-jina da sauran dai dokoki da aka sa na duka wanda na gaya muku na taɓa ganin wasu malamai sun kirga su sun kai guda goma Allah ya sa mu dace da wannan ne nake ba da haƙuri akan na yi lakca biyu a lakca ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to Allah ya saka da alheri malam Abubakar da lau khairan wa ahsana ilaik ah, wannan lacca lallai faɗakarwa ce nusantarwa ce da kuma jan hankali akan abubuwan da ya kamata a ce ba wai mata kaɗai ba a'a har su ma maza ɗin akwai jan hankali daban-daban waɗanda yake ya kamata a ce mutane sun abin nan sun lura da su to tabbas gaskiya lakcar ta ɗan ja lokaci wanda shi ma malam ɗin daga ƙarshe na kula akwai abubuwa da yawa da dama waɗanda yake so ya bayyana musamman a abubuwan da suke jawo waɗannan gurɓacewar tarbiyya ɗin da lalacewa ɗin amma kuma ya takaita su kasancewar bayanin idan aka ce za a ɗauke su kowa a yi gunduwa gunduwa da su to za su ɗau lokaci kenan ka kenan lakcar kamata ya ce an sa mata kwanaki ba wai ko kuma ta zama daura ma watakila haka ya kamata a ce ta zama ba wai ta zama lacca wadda za a yi mata zama guda ɗaya ba da fata allah maɗaukin sarki ya ƙara saka masa da alheri akan wannan namijin ƙoƙari da yi akwai tambayoyi da aka yi kafin ya zama na ba wa malam abubakar jibril malam barka da isowa ah, malam jibril kan yi <laughs> limamin masallacin nan barka da isowa barka da kuma wannan ana cikin lakcar malam ya iso akwai wasu 'yan tambayoyi ina ganin ba ma matsala za a iya yin su saboda sun dan shafi laccar akwai wanda ba su shafi laccar ba amma akwai waɗanda kuma sun shafe ta Salamu alaikum ina yi wa malam fatan alheri tambaya ta ita ce shin me yi wayewa a mahanga ta addinin musulunci anan ana maganar cewa wannan an waye akwai wayewa ta yi wa watakila ka ce kada a yi social media to kuma yanzu abubuwa watakila suna tafiya da wayewa ka kawo mana da can ka ce ba kwa kallon tv to kuma yanzu wayewa tana nuna cewa ya kamata a ce mutum ya kalli tv ta yaya za a iya sanin abin da ya kamata a ce na tattauna na yi magana a kansa idan ya zamo ba na kallon irin waɗannan abubuwan kaga kenan zai zamo na yi magana mutane ba sa fahimta ta ni ina magana a karni na can baya yanzu kuma waɗannan yan karnin ba san ma me nake nufi ba ka faɗi dan magoro ka faɗi watakila bolo ko da wai da sauransu kuma na zamanin nan ba san waɗannan ba a'a waɗanda aka yi dabalaja ɗin suka sani to wace ce wayewa kuma to a taƙaice cikin jumla ɗaya ita wayewa shine sanin abin da zai amfanar da kai da kuma iya bakin ƙoƙarinka wajen cin moriyar abin da sanin abin da zai cutar da kai da yin iya bakin ka wajen gujewa abin wannan ita ce wayewa wannan kuma ya shafa kowane ɓangare na rayuwa akwai buɗewar ido shine a fa'idantuwa da wayewar waɗansu mutane ka taro ta zuwa wayewarka ta yadda ba za ka cutu ko ka cutar ba to in ka kula mazala sallallahu alaihi wasallama wayayye ne bayan kasancewarsa annabi yana madina amma duk halin da yake faruwa a hanyar maka yana sane da yadda halin yana zaune amma wanda zai tura a je a binciko masa za a je a binciko masa yana zaune ya ga yahudawa a kewaye da su suke shigar sama madina ya ga in ya zauna ya shagala da yahudawa za a iya mamayarsa sai ya sulhu da su wani sulhu na wucin gadi dan a huce wajen kaga wayewa ce take kawo haka wanda duk ya fahimci wayewa a wani yare misali iya turanci kamar mu a nan yankin to china da ba su iya turanci ba ba ma su sa ranar da za su koya ba kuma a hakan ake mu'amala da su yanzu ma an ma maganar yare ma yanzu wannan bariya din an ma cire saboda yanzu akwai bluetooth da aka yi wanda za shi na ana tallansa ma kana ganin su a jumiya da sauransu wanda kawai zaka sa shi a kunnen ka ne in ka je china ba sai ka yi ingilishi ba ka yi magana da duk yaran da yake akwai shi a bluetooth din shi ma dan china ya sa shi zai ji da chinanci ya yi maka magana da chinanci kai kuma ka ji da yaran da kake so ka ji ka ke aje ba yare ne wayewa ba ka duba ka gani mutanen da suka rayu a ƙauye a maka amma suka hijira suka je habasha su musulmai mutan habasha kiristoci amma baka taɓa jin an kawo labarin wata rigima da rikici ba ko wani ya je ya ɓarawa da mutane abu ko garin kallo ya je ya yi ɓanna ko ta'adi saboda wayewar da musulunci ya ɗora su a kai in ta kama masu fita cikin coci suna shiga masu ga hotunan annabawa nan da wannan take ba manzo Allah labari a matar manzo Allah sallama take ba shi labari ta ce mu ummu salama ko ummu habiba ta ce mun shiga mun ga gashi gashi manzo Allah ce ulaika shirarul khal lafiya lau suka rayu suka zauna da kowa lafiya wannan ita ce wayewa hatta su wayannan social media din da sauransu ai dai ana amfani da su a hanyoyi na na alkhairi idan ka fada cikin zunubi da sako ba yana nuna ka fita daga musulunci ne. wayewar shi ne ka gane cewa zama a cikin saban zai iya shiga tsakaninka da Allah sai ka yi ka tuba ka zama wayayye kenan amma ba gidaje shi ne wanda ya san abin nan zai kai shi wuta kuma ya ci gaba da yi ai akwai wanda kwata-kwata ba an kace mai sabo ba zai ba saboda ɗabi'a sa ba ta dace da sabon ba ko mu dinnan yanzu da muke sabo akwai sabon da in ka kawo mana ba za ni ba yanzu akwai dan daban da za dukkan mace in ka bashi ba zai zina da ita ba saboda shi ba ma tamaran ma ba wai dan yana jin tsoron Allah ne bai ba a ɗabi'anta ma shi ba ma shi da ma wannan buƙatar akwai wanda yake mazinaci ne amma za ka masa kayan shaye-shaye ko shi kaɗai ne ba zai sha ba saboda ɗabi'a sama ba ta son wannan abin saka wani lokacin barin wani laifin ba shi kaɗai ne wayewa ba a'a ka gane cewa na bar shi ne don kar Allah ya mun azaba shi ne wayewa to hatta a rayuwar yau da kullum wayayyen ɗan kasuwa shine wanda ya iya siyan kayan da zai iya siyarwa in kuma sun yi jinkirin siya yaya zai yi ya tsaya yi tunani shine wayayye wayayyen ɗan ƙwallo shine wanda zai ce a sa shi a lambar da ya san zai yi amfani a wurin in aka kai shi inda ba zai amfani ba ya duba ya gaya zai ya gyara ya amfani in ya kasa ganewa ya ce to a dada shi inda zai amfani ko ya haƙura an fahimta ko wannan ita ce wayewa to jazakumullahu khairan malam dan Allah me yasa yanzu yawanci aure sai a ce mace sai ta fara haya institution sai a ce wai zamani ne ya canja mazan yanzu ba su da tabbas ko da tarbiyyar yarinya za ta canja iyaye ba su damu ba kenan wannan wata nukwa ce mai mahimmanci a ana iyayen su da kansu suke cewa lallai sai an yi wani abin da zai gurɓata tarbiyya to da farko zai fahimta cewa haya institution ba wai ita ce kaɗai ta lalata mana tarbiyya kuma haya institution asali a abin da ya shafi tarbiyya ma ba ta cikin abubuwan da aka kawo na cewa suna cikin abubuwan da dole za su iya kawo tarniki da matsala amma asalin tunanin namu ne yake da matsala tunanin da muke ganin cewa duk wanda ya haya institution to yayi ne don ya samu kashin tsotso to wannan anan ne muke da matsala mutum nawa ne suka haya institution ko mutum nawa ne suka fa'idanci da haya institution din ba laifi bane ba misali a ce to shikenan yarinyar nan ta yi haya institution don ta amfanar da al'umma ko don ita ma nan gaba ta amfana da abin a yi kyakkyawan niyya kuma a yi addu'a sai Allah subhanahu wata'ala ya taimaka amma kuskure ne a gina ci gaba akan dole sai an yi haya institution manya-manyan ma'aikata wannan mark zuckerberg ake ce masa kowa yana haya institution din ma ya bari ya daina wanda ya kirkiri facebook ya kai aji biyu ko aji uku a jami'a ya soke jami'ar ga babbar jami'a yanzu ya shiga cikin masu kuɗin duniya ai buƙatar maje haji sallah amma tabbas dai a yi haya institution din a tsara mutunci a kuma yi abin da aka je nema a kuma roƙi ubangiji amma kar a kaddara cewa wannan kadai ce za ta nawa ne su suka kuma ba su samu mafita ba ga su nan burjik kamar arne a inugu ba inda za ka leƙa ka samu wanda suke graduate ba kuma amma ba aikin Allah ya sa mu dace to ara saka da alheri na san maran bayan kasancewarsa daga tafiya yake kuma sannan ya zo yi wannan lecture gaskiya akwai gajiya a jiki amma dai za mu ce ya za mu mu'amalanci yaranmu wajen ba su kuɗi nan wajen ɓangaren kuɗi kenan to <clears throat> wannan gaskiya fanni ne mai zaman kansa wanda ina jin dakta da malamina na sheikh Malam abdulkadir sun fi ni zurfafawa a abin da ya shafi harkar tarbiyya da psychology wannan kuma na faɗa ne har ga Allah ina daga cikin waɗanda suke damuwa da al'amuran tarbiyya ɗin sosai a cikin 'yan uwa amma dai dr abdulkadir da kuma dr nura a cikin dai 'yan uwa na kusa-kusa da shi malam na san suna da nazarce-nazarce da karance-karance da leƙe-leƙen da ni ba da su akan abin da ya shafi mu'amalar yara da kuɗi fanni ne mai zaman kansa kuma an yi rubuce-rubuce a kai